wasu gwamnonin jam'iyyar adawa ta apc a najeriya sun taɓo wasu batutuwa da suka shafi dambarwar siyasar ƙasar da kuma musamman zargin kasawar jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya da rashin haɗin kan da ke gudana a cikin jam'iyyar apc wanda kuma hakan ka iya mai da hannun agogo baya a ƙoƙarin ƙwace mulki daga jam'iyyar pdp a musamman zaben shekara ta 2015 gwamnonin dai sun bayyana haka a wani taron manema labarai a fadar gwamnatin jihar imo daga fatakwal ga bayanin da wakilinmu lamido abubakar sakkwato ya aiko muna chief rochas okorocha da ke zaman gwamnan jihar imo na da irin wannan tunani sai ya ce wani abu wato inda pdp suna aiki yadda ya kamata da yau ba apc kusan fa zuwa apc na wato an gaji ne da yadda abuwa suke tafiya an gaji to inda pdp suna aiki yadda suna halin da ya kamata a da ba apc ba najeriya ne sun gaji damuwa mu yanzu a apc din shine hadan kaya apc pdp an kisu kuma mutane sun kisu ba sa son amma damuwa mu yanzu mu hada kaya mana apc don ba mu hada kai nan ba ba zai yiwu ba za kuma gidan jiya shi yasa nakan ba ba su manyan mu hakuri cewa ku yi hakuri mu hada kai kuma rashin hada kai din na sun ga kaman ba harin kai shi yasa kaga za ta kuma fita da shi a ofis a kula wani yin wannan kaza kaza don sun ga ba harin kai kuma ba harin kai na zan mu sha wahala kasan kuma zan sha wahala amma na tabbatar muka hada kai APC wallahi 2015 sai muka da su don an gaji. Shi ma takwaransa na jihar Sokoto, Alhaji Aliyu da Wamakko, sarkin yamman Sokoto, ya bayyana manufofin da za su fito da su yayin da Allah ya ba su kafa gwamnatin Najeriya. Sai ya ce. Wal kamar yadda ka sani wani jam'iyya ta mu ta APC tana nuna tana kudurin kawo canji mai alfanu ga al'ummar Najeriya. Ana ma'ana mu shine Allah ta kaddara mu taimaka kawo tsarin mulkin Najeriya wanda ke mai ganto san talaka da san jama'a kuma mai jama'a aiki tsakanin da Allah ba mai kwashe dukiyarsu ba mu tsarin da ke zai kawo tsaro a Najeriya. Tsarin da ke samun eh, samu matasan Najeriya aiki kan yi jami'an mulki a yadda kowa Najeriya mahanci na Najeriya sun ce ai ta kasa ta kasa wajen abubuwa daban-daban farko ta kasa wajen samar da zaman lafiya mai dorewa ta kasa wajen samar da ingantaccen um, abinci ciwon lafiya tufari eh, tsayayyar lantarki don ci gaban na. Jokuya ya yan jam'iyyar PDP ke kallon wannan ikirarin na gwamnonin na jam'iyyar APC Barista Ibrahim Jalo na zaman mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar PDP na ƙasa ƙasa kuma ga abin da yake cewa a harkar najeriya a yau talakawa sun yi wayo don sun gane ana wasa da hankalinsu to wanda kai kana BDB da kafin ka ce ka koma apc lokacin da kake BDB din ai canjinta ne da kyawawan ayyukanta ta sama kasadu har ma kake wannan babatu da maganganu na gangan da wamakon da shi suke? ka tambaye su daga ina suke da suke wajen me yasa ba su yi gyare-gyaren da suke cewa za su yi ba. So talakawa suna nan tsaf da kuriyarsu suna shirin su zaɓi PDP. PDP no shakin tana nan daram dam dam dam dam. Wato gwamnoni suna zargin cewa misali 'yan Najeriya sun gaji da mulkin da kuke yi a ita jam'iyyar ta PDP. Amma Lamido idan suka yi bore, kaga 'yan Najeriya sun yi bore ne? Ai kullum addu'a suke yi Allah ya sa a ci karfin Boko Haram a samu zaman lafiya a ci gaba da walwala da ake yi masu lura da al'amura dai a najeriya na ganin cewar zaben shekara ta 2015 mai zuwa zai zama in ba kai ba ni wuri lamido abubakar Sokoto, muryar amurka daga fatakwal a najeriya